Jihohi bakwai daga cikin takwas da ake da su na jamhuriyar Nijar ne yake amfana da wutar lantarkin da kasar ke saye daga Najeriya a ƙarƙashin wata daɗaɗɗiyar yarjejeniyar kasuwancin da ƙasashen biyu suka cimma. Dalili kenan matakin katse wutar lantarki a wani bangare na takunkumin ƙungiyar sai da yawo, ya yi tasiri sosai kan rayuwar al'ummar wannan ƙasa. Kafin al'amura su fara daidaituwa a cikin daren Laraba wayewar Alhamis, inda aka kwana ba tare da ɗauke wutar ba. wanda kuma wata takaitacciyar sanarwa da aka bayar ta kafafen sada zumunta ta tabbatar da cewa an sake jona wayoyin wuta daga tashar makamashi ta birnin kebin najeriya shugaban kungiyar kulawa da rayuwa hamidu sidifodi mai fafutukar kare hakkin jama'a a fannin makamashi na mai farin cikin ganin wannan rana. Lalle kowa sana cewa shi lantarki ana umarni da shi kwarai. Kenan ka gani kawai sai mu yi ma Allah godiya a nan. Azumi ne za a yi kuma zahi yana gashi na ya sawo kai ita wannan wutar in mun gama ta da lantarki namu na nan ƙasa wanda muke sarrafawa to ina tambaha duk su matsalolin mu za mu maganin su. Jama'a ta matukar ɗanɗani kuɗa sanadiyar matakin na makwabciyar ƙasa wato Najeriya. Wannan ya sa har yanzu wasu 'yan kasar ta Nijar kamar su Malama Rimanatu Ibrahim ke nuna su kan abin da ya faru a tsawon watannin da suka shige. Ni dai kai gaskiya wanga abu da na ban ji daɗin shi ba. An ce in kana cikin wahala kake sanin masoyinka. Lokacin muna cikin bukata sun ka ɗauke muna huta suka liƙe muna oda kan mu samu abinci. Mutane sun yi rasa rayukansu. kenan yanzu ne suke neman sasantawa tun lokacin da ake neman sasantawa da su sun ki yanzu ne za su mai domin huta har yanzu sai turota jamhuriyar Nijar na da dimbin albarkatun da idan aka sarrafa za su ba da damar samarwa jama'ar ta wadatar makamashi kamar hasken rana da iska da ruwan kogin kwara hambarariyar gwamnatin kasar ta kafa tashar samar da wutar lantarki da hasken rana mai karfin megawatt talatin ba idan wasu tashoshi na fil azal da ke samar da wuta da injin amma abin bai wadatar ba saboda haka 'yan kasar ke ankarar da hukumomi cewa abubuwan da suka faru a tsawon watanni bakwai na baya sun isa akwai darasi nan da gaba kasar Nijar ya zama to kasa ce mai cikakken inci ina son sakon ga isa zuwa ga General Imu abdulrahman Chani ga mambarin CNSP su nemi matakan da za su ɗauka a washe garin barkewar dambarwar da ta taso bayan kifar da gwamnatin shugaba Muhammad bazum hukumomin mulkin soja da wasu kamfanonin gwamnati da masu zaman kansu sun maka sai da yawo a kotu akan bukatar ta ɗage takunkumi kan wutar lantarki ganin yadda abin ya ja masu asarar ɗimbin kuɗaɗen shiga sai dai kotun ta yi watsi da wannan bukata tana mai cewa ba su da hurumi da halaccin tsoma bakinsu a wannan sha'ani Ƙungiyar ECOWAS a zamanta na ranar 24 ga watan Fabrairu ta ce ta ɗage takunkumin ne saboda dalilai na jin ƙai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.